آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته لا يوم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حرم آمن وبيت حرام ومقام فيه المقام تلاؤ حرم حرم wato harami ne wanda yake aminu amintacce wa baitun haramu kuma wa baitun ne haram wato wato daki ne wanda yake mai alfarma wa maqamun fi maqamut talahu kuma wa maqamu wato wani matsayi ne wanda al-muqamu fi ibada a cikin shi tilau kaman kaman itikafi ne hmm. an gane ku ibada a cikin sa kaman itikafi ne faƙadaina biha suka la ko ibada a cikin shi kamar makwabtaka ne kamar makwabtaka ne da Allah subhanahu wata'ala faƙadaina biha manasika la yuhmadu illa fi fi'ilihin alqada'u sai muka muka muka biya ainihin ibadoji a ciki hmm. muka hukunta ibadoji a ciki layu yuhmadu ƙada'u. ba a yaban ainihin hukunci illa fi fi'ilihin sai cikin aikata su hmm. ko ba a yaban ainihin biyan bashi sai a cikin aikata su sai mutum ya aikata sannan zai yabi ainihin hukuncin Allah ko zai yabi ainihin al'ada wato biyan bashi wa ramaina bi hal fijaja illa taybata wa sayru bil madaya ribau wa ramaina bi hal fijaj mun jefi ainihin titi da ita mun jefi hanya da ita zuwa ɗaiba an gane ku sai ce wa sayru bil madaya dama tafiya da raƙun ma'ai da abin hawa dama ai rima'u kamar harbi ne hmm. abubuwan su dama ai kamar kamar harbi suke haramun aminu wato harami ne wanda yake amintacce na mabaitun haramun kuma gida ne wanda yake mai alfarma wa maqamun fihi maqamun tila'u kuma wa maqamun wajen tsayuwa ne wanda al-maqamu fihi wato ibada a cikin tila'u kamar makwabtaka ne da Allah na faqadaina biha manasika sai muka muka hukunta ko muka muka biya ainihin ibadoji da ita la yuhmad la qadau ba a yaban ainihin biyan bashi illa fi fi'ilihin sai a cikin aikata su na'am wa ramaina bi hal fijaja muka jefi ainihin tituna da ita ita raƙuma ila taiba zuwa taiba na'am wa sayru bil madaya dama ai tafiya da abun hawa dama ai rimawo ai kamar harbi ne kamar yadda ake ba abin da zai da hankali da miji na hinda din nan zamiri na hunna eh ya kwa ba su laha ya halatta ba su haɗin ma yi duka wata eh. guda biyu ya halatta ko wata ya ba wa ramai na biya eh. ko a ce bikin na biya halatta ah. ibn turai hmm. bismillahir rahmanir rahim bismillahir hasha rasulullahi kad hadha al iktamalat akhlaquhu wa arsafa yace hasha rasulullah hmm. sai dai manzo sallallahu alaihi wasallam kar hazal uda hmm. haqiqa ya tattaro daukaka akhlaqu kuma dabi'un shi sun kammala arsafa kuma haqiqa ya tsarkaka na'am awil ala sabr al jamil innahu amnu ma la bihi ulul hijab awil ka dogara na'am ala sabr al jamil akan hakuri mai kyau ka dogara akan hakuri mai kyau innahu amnu lalle shi ne mafi kariyan ma la za ulul hijabi mafi kariyan da ma abota hankula ke labewa da shi ko hu amta'u ma la za bihi ulul hijaba lalle shi ne mafi dadin da ma abota hankali ke rabewa da shi ko ya zama amna'u ko ya zama amta'u eh, eh ka labe ka dogara akan hakuri mai kyau domin shi ne shine shi ne mafi kariyar ma la ulin ijabi abinda ma'abuta hankula ke rabewa da shi hmm. wa atifun nafsa ala subulil asa idan tafazzal qalba tabrihul jawa hmm. ka ainihin karkatar da ranka zuwa ga hanyar haƙuri hmm. ka karkatar da ranka zuwa ga hanya na haƙuri idza lokacin da tabrihul jawa lokacin da tsananin bakin ciki istafazal qalb ya fulki zuciya lokacin da tsananin bakin ciki istafazza alƙalba ya fusgi zuciya hmm. hasha rasulullahi wato sai dai manzo sallallahu alaihi wasallam kad hazal ula hakika ya tattaro ɗaukaka, faktamalat akalaquhum kuma sun kammala safa kuma hakika ya tsarkaka na'am awil ala ala sabar ka dogara akan hakuri wanda yake mai kyau innahu amkam lalle shine mafi daɗi ko amna ko mafi kariyan ma la hijabi abinda ma'abuta hankula ke rabewa da shi na'am wa attifin nafsa ka karkatar da ranka ala subulil asa akan hanyar nan na bakin ciki na'am akan hanyar nan na bakin ciki idza tabrijul jawa ko kuma akan hanyar nan na hakuri diddi hmm. ka karkatar da ranka kan hanya na a lokacin da tabrijul jawa tsananin bakin ciki istafazzal qalb wato ya fizgi zuciya hmm. Hmm. مختار نعم. شئر العصر الجاهلي مساجد ايه آه. العصر الجاهلي فحذف المنقوط بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مدحت رسول الله والحق أبلغ وطيب كلامي فيه لله يأرج وما لي من التقصير من بار زففت إليه مدهتي وهي بهرج على النقد لولا أنه متجاوز مدحت رسول الله نا يبو من زن الله صلى الله عليه وسلم والحق أبلغ كما دا ما قسكيها أبيلي قسكيها أبيلي شعي نعم وطيب كلامي واتو جهد مغانا نا قمنا منزو يأرج لله ينا هوا زوا الله daɗin magana na daɗin yabon da nema annabi sallallahu alaihi wasallam yana hawa zuwa ga Allah subhanahu wataala wa mali min at-tafsil wa mali makhraj makhraj ni ba ni da mafita ba'adu bayan haka min at-tafsir daga ainihin takasiri ko saboda takasiri da nake da shi ban da mafita saboda takasiri na zafaftu ilayhi biryati na gargado yabo na zuwa ga allah sallallahu alaihi wasallam wahya bahar alhali tana jabu na gargado na koro yabo na zuwa ga Allah alhali yaban nan jabu ne na koro shi alal naqari akan jinjinawa akan a jinjina a gari laula annahu mutajawiz da ba dan shi mai yafiya bane da na san da ya zargi ni da ba dan shi mai yafiya bane abin da yasa ba zai soke ni ba shi mai yafiya ne hmm. madatu rasulullah na yabi manzo sallallahu alaihi wasallam wal haqu kuma gaskiya dama a fili yake na'am bu kalami daɗin magana na ya alhamdulillah yana hawa ne zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wa mali makarajun ba ni da mafita bayan haka mina takasiri saboda takasiri na zabantu ilaihi da na koro ainihin yabo na zuwa gare shi ba baharajun alhari yaban yana jabu ana koro shi alal nakari akan a shi a yi hmm, annahu mutajawiz da ba dan shi mai yabiya bane صلى الله عليه وسلم نعم، بسم الله الرحمن الرحيم نعم. وصولك عن دنيا وما نلت توبتك فوات المنى لم تدر بعد حوتك فلا كلا ينجي بعد لو كان حوتك فنيت ولم تكسب مع البين أو بشر ودمت على الحال الذي كنت تعرفه نعم فصولك على الدنيا ربانك للدنيا وما نلت توبتا الحالي بك سامو توبة با نعم فوات المنع كمان كوبا شو بولي نيو ربانك للدنيا الحالي بك سامو توبة با كمان كوبا شو بولي ني لم تدري حوبة لم تدري كان حوبتا baka cimma ainihin bukatar gaba ba a bayan haka har yanzu fala khillan yunji babu wani masoyi wanda ke tseratar da mutane ban haka lauka na hawata ko da makusanci ne babu wani masoyi mai tseratarwa ko da makusanci ne hau ba nan makusanci na fanaita ka ƙare wato ka mutu walam taksi walam taksi a baka baka janyo wani ayyukan komawa ba baka baka aikata wani komawa ba ma'allai tare da ainihin rabuwa wa dumta ala halin ladhi sai ka dawama akan halin da ka kasance ka sani hmm. fusuluka an duniya rabanka da duniya wa ma nilta alhali baka cimma tuba ba baka samu tuba ba nan fawatul muna kaman ku cewa buri ne lam tudrika al-hawbata baka cimma ainihin bukata ba bayan haka nan yunji babu wani masoyi wanda ke kawo ƙira. babu wani masoyi wanda zai tsiratar da kai bayan haka laukana hawwata ko da ya kasance makusanci ne na'am fanaita ka kare wato ma'ana ka mutu walam taksib awwatan ma'al eh so ka daka mutu amma baka yi baka yi aikin komawa zuwa ga Allah ba tare da ainihin rabuwa din rabuwa da duniya na'am udumta ala al-hal allazi anta ta'rif sai ka dawo akan halin da ka sani ka canza ba hmm. Hmm. na'am wannan da duniya ba su a mutane da masu burin su ya za a samu duniya ba sa tunanin lahira kuma abin da za ka mamaki ga mutum shi ya tabbata zai mutu amma ba ya tunanin barin gyara rayuwata ba sa tunanin haka mutane نعم شعراء بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل كبلان الأنائم بالغ ديار العدو ذي سهاء وأركان مدوت بهم حتى تكن تكل مديهم وحتى الجياد ما يقدم ما يقدم في الساري وحتى ترى الجون الذي كان بادنا alayhi awafi min min nusul wa iqlab na'am wa majrin da yawa sojoji masu yawa ka gullanin sojoji masu yawa ka wato kaman kwarin nan na kwari na ainihin ulaiim sunan waje ne da yawa sojoji masu yawa kaman kwarin nan na ulaiim wajen yawa shi kwari ne mai yawan bishiyoyi shi kwarin ulaiim to da yawa sojoji masu yawa kaman kwarin nan na unayim ba zai yi ziyarar dubu mai kaiwa gidajen makiya zai da ha'e ma'abota yawan mutane wa arkani da kuma rukunin sasanni ma'abota yawan jama'a da kuma sasanni masu yawa maɗauti bihim ba sai ɗan za a tashi da dole nan ne maɗauki bihim wato na wato wato maɗauti bihim na miƙe a gare su na miƙe a wannan kwarin hatta ta tillu ma'ihu har ya zama to dabbobin su duk sun gajiya dabbobin duk sun gajiya hatta aljiyad kai hatta garmin dawaki wanda ba sa gajiyawa ma yuqadna bi bi arsari sai ya zama to ba a jan su da igiya hmm. har ya zama to garmin dawaki ba a jan su da igiya saboda gajiyawa an sake su kawai tafiya suke kasan ingarmin dokin kansa kishi zai iya guduwa kuma saboda gajiya kawai an gaje shi kawai ba inda za shi ya gaji a gani hatta tarar jaunar lazi kana badina har ka ga ainihin wato ingarman a bakin doki wanda ya kasance mai kiba mai jiki har ainihin ka ga bakin doki wanda ya kasance mai jiki a awafid a gare shi akwai mabarata daga cikin daga cikin shabba wa ikibani da kuma ainihin gaggafa akwai mabarata irin masu neman abin masu neman nama din da su ne wafin Eh, har kaga ainihin ba a bakin doki wanda ya kasance da mai kiba ne shi allazi kana fadinan ka gan shi alayhi wafin a gare shi akwai mabarata min nusurin na ainihin shaffa wa ikiban da kuma gaggafa kamar shi ga doki na wanda yake mai kiba da ga shi ya faɗi ya ka samu masu neman masu baran nama daga cikin shahuna da kuma gaggafa sun zo sun kwanta a cikin suna ta ci saboda ga ya gaji hmm? na kuma majiri da yawa ainihin majirin da yawa ainihin sojoji masu yawa ka gullanin unai kaman ainihin wato kwarin nan na unai mai suna waje ne baligi biyar al'adu wanda yake mai kaiwa gidajen makiya zai da ha'ir ma'abota zaha'ir wato ma'abota ainihin jama'a da yawa da kuma sasanni sojoji suna da sasanni ga su anan ga su anan ga su a can wa bihim wato na miƙe da su a tata killa har sai da abin hawan su ya gajiya wa hatta jiya har ya zama to garmun dawaki ma yuqanna ba a jan su ma bai san ba san da igiya ba ka da igiya ba ka an sake shi kawai sai tafiya yake ya gaji wa hatta taral zauna har ka ga ainihin wato bakin doki allazi kana badi wanda kasance badi na mai kiba alayhi awafi wato a gare shi akwai ainihin mabarata min nusuri na shaffa wa ikbal da gaggafa hmm. hmm. No. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الاستعارة التمثيلية استعارة تمثيلية نعم الأمثلة مثالين عاد السيف إلى كرابه وحل الليث منيء جابه عاد السيف إلى كرابه wato takobi ya koma zuwa ga kube hmm. kubansa wahallar laisu mali a gabi zaki ya koma wato kararren ainihin dajin shi hmm. kararren dajin shi wanda ba bige zuwa wajen haka hmm. zahirin wannan magana in mutum ya duba zai ɗauka cewa hakiki ne an ce takobi ya koma kube a gane idan ba wai an samu wani tsari na ba za ka ɗauka menene hakiki ne sannan kuma zaki ya koma zuwa ga tsararren ɗakinsa ko dajinsa to wannan in an faɗe shi li mujahid ada ila waɗanda ga mujahidi wanda ya koma zuwa ga ƙasar shi bayan tafiya kamar misali a an yi jihadi an gama sai ga mujahid nan ya koma ƙasar shi bayan an gama mai bayan tafiya to yana shigowa cikin garin sai ainihin ana mai kirari kaji ana ahadan saifu ila qirabihi wa halal laysu bani agabi to wannan karina ne ya hukunta ka gane cewa wato isti'ara ne ba wai hakiki bane saboda gashi mun ga mujahid yana dawowa zuwa ga kasar shi to mujahid aka kamanta da me takobi takobi ya koma zuwa ga kube ko hmm. sannan kuma zaki ya koma zuwa ga ɗakinsa na'am qala al-mutanabbi mutanabbi ya faɗa wa man yakusa fa min murrin maridin yajidu murran bihi ma az-zulala wa man yaku min duk wanda ya kasance ma abocin baki murrin mai daci mara lafiya baki mai daci mara lafiya yajidu ma az-zulala hmm. zai ringa jin ainihin ruwan daɗi murnan bihi mai daci a gare shi hmm. eh in dai mutum bakin shi akwai matsala zai ringa jin ruwan daɗi mai ɗaci a gare shi kaga shi ma wannan zai iya zama hakiki ko ba ka To amma ba hakikin bane saboda an faɗe shi ne liman lam yurzak az-zawq li fahmi shi'r ra'i ga wanda ba a azurta shi dan dano ba ga fahimtar wake mai ban sha'awa shi ba ya iya sanin wake mai ban sha'awa to duk wani wake da aka yi sai ya kushi to sai a mishi raddi da wannan wannan kamar an mai raddi ne a shakube cewa duk wanda ya kasance ma'abocin baki mai ɗaci mara lafiya ya ji dulma a zulala murabi dama yana samun ruwan daɗi mai ɗaci a gare shi a gane wani ku? aha kada jahiza ta kaula kulli kaɗebe wato jahiza hmm. ta yanke magana duk wani mai hudu ba ta yanke magana duk wani mai bayani ita jahiza hmm. wato wannan ga mutumin da yake zuwa da magana wanda yake daki daki in mutum ya zo da magana wanda bai buƙatar tawili ta ce alhamdulillah an raba gaddama in an mutum ya zo da raba gaddama ta ce kada a jahiza ƙaunar kulli kadibi jahiza ta yanke magana duk wani mai kuɗi ba duk wani mai bayani eh, wato istiara tamsiliya wani irin tarkibi ne استعمل من غير ما موضع نزا هنا ما muna kuma karanta bahas ne eh, albahas hina ma adar rajulu amir ila wadari lokacin ده mutum mai aiki yake koma zuwa ga kasar shi lam ya'ud sayful haqiqi ila tirabi ba wai takobi na hakika bane ya koma zuwa ga kubansa ko baka ba mutum ne ya koma zuwa kube walam yazal asadun haqiqi walam yanzil asadun haqiqi ila arini ba wai zaki na hakika bane ya koma zuwa ga ainihin wato dakin sa wa idan kullu tarkibun min hadain lam yusta'mal fi haqiqati in ko haka ne ya nuna kowane tarkibi daga wa'annan guda biyu ba aiwatar da shi ga haqiqanin sa ba na'am fa yakunu istimaluhu fi awdati rajul al-amil ila baladihi majazan sai ya zama aiwatar da shi ga dawowar mutum mai aiki zuwa ga ƙasar shi aiwatar da shi ga wannan majaz da shi ba hakiki bane shi na'am wal qarina haliya qarina shine haliya an gane halin abu lokacin da ainihin wannan mutumin ke dawowa sai aka yi wannan magana kaga to ya nuna mana kenan wannan mutumin shine zakin wannan mutumin shine takobin kenan da ake yabo halin magana ne ba wai qarina ba wai alafazin bane na'am famal alaqa bainal halayn ya tura menene alaka tsakanin halin nan guda biyu ya ku jama'a ya tura ya ku jama'a halin rudu'il garib ila wadani na farko halin dawowan bako zuwa ga kasar shi wa halin rudu'is sayf ila qirab da kuma halin dawowan takobi zuwa kuban jima'i alaka tsakanin su alaka al-mushabah alaka shine ne akwai a tsakani sun yi kaba ko ba ka ba fa inna halar rajul alladhi min al-awdan lalle halin mutum wanda ya yi nesa daga ƙasar shi yana mai aiki yana mai kokari biyan fil umur yana mai zarcewa cikin al'amura na'am summa ruju'u ila waqansi sannan dawo wasu zuwa ƙasar shi ba da dole bayan tsawon wahala an gane ah, tushabbahu tushabbahu ko tushbihu wahala sai ya yi kama da halin takobi allazi istulla lil har takobi wanda aka zare shi domin yaki <coughs> wal jalas da komawa hatta da zafi zafi bin nasar hmm. har sai idan ya samu nasara da ai ya samu dacewa da nasara ala ila gimdi sai ya koma zuwa ga gamdi shi zuwa ga ainihin kuban shi <coughs> wa misal zalika ƙaru fi wa halal laysa mani azabi misalin wannan ake faɗa ga zaki ya koma zuwa ga tsararren ɗakinsa. sa eh

amma kuma za ka duba ne a yi lokacin za ka duba wane ne ya dawo mujahid ne ya dawo ko wani ma'aikaci ne ya dawo ko wani ya daga shirin wani da ya dawo wanda yake dai mai kokari sosai da ma mujahid ko likita ko wane ne zo amma dawo wani din da ya dawo kuma ana ana ana faɗin magana sai ka ta da dawo wannan da kuma magana da aka wannan ba da asalin tsohon da yake tawa akwai dan wahala wahala ne mm. ya dawo gida shi ne wahala da wahala ya rabu da wahala wa na na masha Allah maganan tun da christmas shi ma bid'a ne na da sauran su misali to new year da suke kawo abinci kwamfani shi ma dija a iskar da shi cikin shi ma kamar yadda aka halatta abincin na new year shi ma zai shiga duk christmas ne nasu ma ba ne

sai ya shiru mana suka ce ya new year ya shiru mai gyare su suka ce you do not answer sai ce it's not my new year my own is idol idul and idol adha so i don't celebrate new year gaya musu ai yanzu akwai yan jehovah witness suna faɗa girki su ba sa new year ba sa christmas sai kashe happy yanzu sai sai da happy su ba abin da shafi da christmas kuma ga su kristocin ne sun ɗauka wannan kiristoci bid'a ne shi bai da asali kamar yadda maulidi yake haka da kiristoci haka da kiristoci ba sa duniya ba sa kiristoci a jehova kuma kamar shi ne dama babu shi a cikin addini na dama babu a cikin addini eh babu dama bid'a ne sun ce dama ai wani sarki ne ma ya tabbatar da shi da a tabbata haka ne da ya zo sai ci to a sashi a cikin da suna yi ne na bautan gunkin su su rumawa wannan januwari february march da asalin su kuma kan rumawa ne to da ya zo shi sarkin sai ya amsa addinin su da ya amsa sai ya shigar da al'adar al'adar su na bautan gunki cikin addinin kirista eh, tun daga naka fara bautan allah uku tun daga zamanin wannan sarkin rum kusantin da ko yanzu ne shi sarki ne mai tsawo أي السؤال التام يعني أدين musulunci مسلمين في كيف shi yasa biri a saka ba biri a dama koya ne yana shigowa to kafin ka ankara zai gurbata kyawun musulunci kuma kamar tarihin da aka kawo ne na su kasancewan an ana ta a addini nasu mhm. canza littafin da aka yi aka ta kawo shi da turanci da sauransu wanne ya kawo nashi wanne ya kawo nashi sai ƙara taimaka musu da a ƙwarai da gaske canza wannan littafi a canza a fasara da wannan yare da wancan yare sai aka batar da asalin wato littafin da aka saukar zuwa ga annabawan sai zama to fasara shi ya rage a hannun jama'a shi kenan za a aikata abin za a sarrafa shi yadda ake so to wannan shine abin da ya samu addinin Kirista amma mun ga addinin mu Qur'ani na nan yanda yake in mutum zai fasara sai zai fasara gefe hmm? nan kuma nan gaba kuma za mu gano shi wa fasara kuskure ya yi ko ya ko ya tsage ra'ayin shi amma su an fatar da asalin a shi kenan da addini ya wuce za a daɗe ana jayayya ne in shi a kawo nasu yan dariƙa su kawo nasu yan ahmadiyya kowa zai kawo nashi yan asha'ira kowa zai kawo in nashi fasara kuma kowa zai da a wani nashi ne Allah ya saukar kamar yanzu ga asalin qur'anin nan in za a yi tilawa tilawa da iri daya sai ne wajen fassara ne mai san rai zai kawo san rai kuma za a kama shi za a mai raddi eh ga fassarar mun gabata da zuwa Assalamu alaikum ana ƙara tunatar da yan uwa kan abin da ya shafi tafsiri Eh, kamar inda aka jawo hankalinmu satin da wuce kuma ya shiga jikin kowa misali to saboda haka ya kamata mu yi a aikace a kokari duk wanda bai fara rage wani abu bai kokari ya fara ragewa ko kuma ya kawo dai dukan misali saboda lokaci na kurewa yanzu ya kamata a ce eh, wanda yake na gidan rediyon ma an fara kiran shi an fara tattaunawa a kai yanzu ba dama a kira shi saboda babu kuɗi da za a yi mai magana a kai misali saboda haka kowa ya kokari da Allah ya sa a ran shi lalle abin nan fa ya zama wajibi ne sai mun yi shi yadda ya kamata misali ma'ana na ce wajibi ba wai farz na sallah da sauransu ba a musa a ranmu yadda za mu kula da iyalanmu da sauran abubuwan mu to zama mun sa shi a rai lalle wannan tafsiri din sai mun ga yadda aka yi biyu yadda za a yi kokari dai a yi kada a ji kunya a kai misali wannan shi shine insha Allah allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nawa akwai ɗaurin aure na malam ismail kamis abu sudai saboda haka ana da yake yan uwa a nan masallacin juma'a rana asabar ko karfe ɗaya